ce sun dogara bi umumatin akwai abin da ake ce musu umumat ayoyin qur'ani sai suka dogara da umumat sai suka halatta waɗannan abubuwa akat sannan akwai ayoyi da ake kiransu itlaqat an sake magana ba a kayyade ba umumat an faɗi magana gaba ɗaya ba a keɓance wani sashi ba e, ita madu alaiha suka dogara akai da suka dogara akai sai suka halatta kwaikwayon ahalul kitab da nasara misali kwanaki aka yi kirsimati sai malamai da yawa suna dogaro da umumat suna halatta cin abincin kirsimati umumat shine Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum Allah ya ce abincin ahlul kitab halal ne ku ci ko ba haka bane Allah ne ya faɗa ayar Qur'ani ce amma tana cikin me umumat Allah ya magana ne gaba daya amma daga baya ya keɓe wani sashi daga cikin sassan ne yake ce mana mu yi addu'a ihdina siratal mustaqim gairil siratal lazina an amta alaihim gairil magbubi alaihim wala bolin ashe akwai abin da mu kiyaye dangane da ɗabi'arsu. Ah, halal ne ayi kaza halal ne ayi kaza halal ne cin abincin ahli kitab saboda waccan aya ga abin da ta faɗa don haka yake da kyau mu karanta waɗannan littattafai musamman littafin shekul islam da kuma littafin sa ibn al-qayyim al-jawziyya ka duba ahkamu ahli zimma kamar yadda shekul islam ya rubuta wannan littafin iktida'u siratul mustaqim don bayani game da aqidar tafarkin manzon Allah da aqidar yahudawa da aqidar nasara haka kuma almajiransa ibn al-qayyim jawziya ya rubuta littafi ahkamu ahli zimma kai musulmi in kana zama da arne a gari daya ko a gida daya ko a unguwa daya ga yadda zaman ka za ta kasance tsakaninku a karantarwar annabi muhammad in ka samu littafan nan biyu ka karanta su lokacin ne zaka fahimci yadda alaka tsakanin musulmi da kafiri take zama abinda zaka iya yi da abinda ba daidai bane ka yi shi kada yin sa ala basira faktabani ba'dul ashab sai wasu daga cikin abokai suka bukace ni iktabani bi ma'ana talaba minni wasu daga cikin abokai suka bukace ni an u'allika fi dalika a da can ya rubuta amsoshi ne risala rasail kananan takaddu ya rubuta akan matsala ta zamantakewa tsakanin musulmi da kirista ko ba yahudi to amma da aka so mu samun irin waɗannan mushkiloli wasu na ta taso da fitintunu su ce a'a ai Allah ya ce ai kaza halal ne Allah ya ce ai kaza da waɗancan halal ne don me kai zaka ce haram sai wasu yan uwansa suka ce ya kamata fa ka rubuta littafi mai zaman kansa wanda zaka kawo mushkilolin nan ka warware su ta ina ne yake halatta mu koyi da ahlul kitab ta ina ne baya halatta mai koyi da ahlul kitab an u'allika fi dalika in yi ta'alik ya rataya ƙarin bayani a jikin waɗancan rasail da na rubuta ma yakunu fihi ishara abinda zai zamanto ishara ne ila asli hadhihi mas'ala game da tushen mas'ala ta zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri li kasrati fa'idatiha saboda yawan fa'idan su wa umumil manfa'ati biha da kuma gamewar amfani da yake tattare da su wani ma kad amma kasiran minan nasi minan ibtila'i zalika saboda kuwa mafi yawan mutane ko ko mutane da yawa Allah ya jarabce su da ɗaukan halayyan kiristoci da yahudawa ba su sani ba wasu ma sun sani da gangan wasu kuma ba su sani ba kaga in aka rubuta littafi mutum zai gane ga abin da zai iya yi na kwaikwayon kafiri ga abin da yake haramta gare shi hatta saru fi nau'i jahiliya wato akwai mutane da yawa waɗanda suka jarabtu da kwaikwayon ahalul kitab har sai da suka wayi gari a wani irin rayuwa irin ta jahiliya kamar zamanin da aka yi kafin zuwan annabi muhammad wato kamar an sake samun wata jahiliya ne baka tabtu mahadaran shine sai na rubuta duk abin da ya halarci tunanina abin da ya zo min cikin tunanina wanda na taba yin fatawa a kansa ko ilimi abin da na taba karantawa imma ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah ko bayanin magabata na tattaro na rubuta na saka a cikin wannan littafi ma'a annahu lawistufiya kuma da a ce lawistufiya a nawa kenan a wasu littafin akan sa lawistufiyat ko da za a karkare a ce za a tattaro kowace aya take hana musulmi ya kwaikwayi ahlul kitab a ɗauko kowane hadisi na manzon Allah wanda yake tsawatar mana akan kwaikwayon ahlul kitab a ɗauko maganganun malaman sunna na farko a rubuta littafi yace da za a karkare ma fi zalika min dalail a tattaro duka dalilai wa kalamin ulama da maganganun malamai wastuqriyatil asar sannan a daddale wato labarai na malaman sunna na farko a tabbatar da na gaskiya a ce za a rubuta littafi ɗaya a game da zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri yace wallahi lawujida fihi aksaru mimma katabtuhu da zaka samu littafi kato fiye da wanda na rubuta wato ashe ba duka ma abinda sunna ko ko ayar qur'ani ta kawo ba duk abinda hadisin manzon Allah ya kawo ko ayar qur'ani ta kawo ne ya saka a littafin nan ba amma yayi iya kokarin sa ya saka muhimmai da za a tattaro komai a ce za a rubuta littafi a dangane da zamantakewa tsakanin musulmi da kafiri ya kamata ya zama ce da an samu littafi mai girman gaske lawujida ana wani littafin naku kuma lawujidat ko wannan bambanci ne na makati waɗanda suka rubuta abin nan maktabat walam akun azunnu anna man khaba fil fiqh yace duk da haka ni na tabbata in ma an samu wanda yake shakka game da haramcin musulmi yayi kwaikwayon ahlul kitab in ma aka samu mutumin da yake zato har kaga an ce masa ba kyau ayi kwaikwayon ba yahude ko kirista yana kokonto to baya cikin malamai kwata-kwata in ji malamin nan ya ce jahili ne ya ce ba na zato anna man khaba fil fiqhi wanda ya kutsa cikin ilimin fiqhu wanda ya karanta littattafai na malaman musulunci wara'a ima'ati shar'i kuma ya ga isharori da shari'a ta dinga yi ya karanta qur'ani ya karanci hadisan manzon Allah ya karanci littattafan malaman sunna wa maqasidahu ya fahimci ishara ta shari'a wa maqasidahu da kuma manufofin shari'a wa ilal fuqaha da illoli da malaman fikihu suka yi bayani wa masailahum da mas'aloli da suka yi ta bayani bana tammalin mutumin da yayi karatun nan wanda ya taba karanta musulunci ya shukku fi zalika zai yi shakka cewa haram ne musulmi ya yi kwaikwayon ahalul kitab zai ma wuya a same shi bare har in an gaya maka maka shakka wato bi ma'ana in ka ga mutum yana shakka to bai ma karatu bane amma wanda ya karanta musulunci in aka gaya masa haramun ne kwaikwayon ahlul kitab baya ma shakka saboda zai taras a qur'ani ga ayoyin nan birjit a hadisan manzon Allah ga hadisan nan bila adadin malaman sunna kuma duk wanda ya gabata yayi magana akan ba kyau saboda haka da an faɗa baka ma shakka wanda yake shakka zaka taras bai mai karatu bane inji wannan malami kuma gaskiya ne Allah shi samu gani bal yace ba ma haka ba lam akun azunni ni bana ma zato anna man waqara al imanu fi qalbihi idan ma imani ta nutsu a zuciyarka koda kafiri eh, koda jahili ne kai musulmi ne ba kafiri ba amma ba kai karatu ba sai dai kuma imani ya nutsu a zuciyarka to idan imani ya nutsu a zuciyarka zai yi wuya a ce maka kwaikwayon ahlul kitabi yana da kyau ka yarda idan imani ya natsu a zuciyarka zai yi wuya a yi magana a kan kwaikwayon ahalin kitab har ma ka tashi kana zato ko kana shakka wato ashe akwai raunin imani shi ke sa mutum ba ya shakka game da wannan matsala ah, wa khalasa ilaihi haqiqatul islam wanda ya iya fahimtar haƙiƙanin abinda musulunci yake karantarwa wa annahu dinullah wanda ya tabbata cewa musulunci addinin Allah ne allazi la yaqbalu min ahadin siwahu addinin da Allah baya karban wani in ba shi ba iza nubbiha a wani littafin a wani kuma iza nabbaha ala hadhihi nukta imma idan aka faɗakar da shi akan wannan gaba akan wannan matsala in aka ce an nukta ana nufin alama idan aka aka faɗakar da kai akan wannan matsala game da kwaikwayon ahalil kitab da zaran an faɗakar da kai matukar ka yarda da musulunci kana da imani ka yadda cewa babu addinin da Allah ke karba sai addinin musulunci to zaka yadda ba za ka ta ba baka da shakka a ciki ah, kuma da zarar an karantar da kai har in kana da imani aka sa littafin nan a masallaci kana zuwa kana sauraro wallahi ba za a kai karshen littafin nan ba in ji malamin nan illa kanat hayatu qalbihi face zuciyarsa ta dawo tana da rai domin babu bala'i ga musulmi a aƙidarsa irin ba yahudi da kirista matukar ka ɗauke aƙidar yahudu da ta nasara ka wanke aƙida ta musulmi to musulmi aƙidarsa daɗa haske take da zaran ko ka ɗauke wannan darasi to daɗa gurɓata take komai iliminka za ka taras da mutum yana da ilimi amma ko yana tare da ɗabi'ar yahudawa da ta nasara amma da za ka karantar da shi matsaloli ah, da suka shafi zamantakewa tsakanin musulmi da ahlul kitab ya fahimci wannan darasi da kyau to za a samu rayuwa kyakkyawar rayuwa a zuciyarsa rayuwa ta imani wa sihhatu imanihi da kuma ingantar imaninsa wato da zaka karanta littafin nan daga farkonsa zuwa karshe zaka ji imaninka ya ƙara inganta rayuwarka ta daɗa yin kyau tujibu istiqabahu bi itan tanbihin a lokacin zaka gane da kana bacci yanzu ne ka farka wallahi sai ka karanta littafin nan daga farko zuwa karshe kana gamawa ko da ka taɓa yin ilimi ko da ka yi masters a musulunci in baka karanta littafin nan ba da sauranka a wajen aƙida da zarar an gama karatun kana gama karanta littafin nan ka san ashe da can akwai abin da ka rage aƙidar ka ashe akwai wata illa tattare da ita kai baka sani ba saboda wannan gefe na zamantakewa tsakanin yahudu da nasara eh, eh, tsakanin musulmai da yahudawa da nasara ka jahilce shi yace tujibu istiqadahu bi asra'i tanbih da an mutum ya karanta wannan littafi ya fahimci abin da ke cikin sa to nan da nan yake wajabta farkawansa bi asra'i tanbihin wato fadakarwa mafi sauri kamar ana nufin a cikin takaitaccen lokaci zaka ga mutum ya farka kamar da yana cikin bacci yace walakin na'uzu billah muna neman tsarin Allah min rainil game da tsatsar zukata domin zukata in suka yi tsatsa lokaci ne ake samun shakka na shiga ciki wa hawan nufusi da kuma son rayuka Allah kai mana tsari game da son zuciya da kuma tsatsar zuciya Allah dai abubuwa guda biyu dinnan ya suddani an ma'arifatil haqqi wa tibaihi suna hana mutum ya san gaskiya ko ko ya bi gaskiyan ko da yayi ilimi zaka samu mutum ya gama karatunsa babban malami ne ka bashi wannan littafin saboda abu biyu dinnan sai ya watsi da littafin son zuciya tsatsar zuciya ya karanta littafin yana da ilimi amma littafin ya taba shi sai ce a ba abin da zai taba aiki na duk ilimi na don haka littafin ma bai son shi a'a abin da malamin ya faɗa saboda aƙida ce tsantsa ta sahabban annabi muhammad idan an bi ta to babu shakka shi fa dan abin da ake samu na ciwa-ciwa kuma zai kau don haka sai ce a wannan shakkar din ba zai yiwu ba ban yadda ba don haka aqidar ai mai littafin ma wane ne sai a ce ma shekul islam ibn taimiyya ne sai a kirkiro wani abu a maka masa yadda za a bata ma littafin gaba daya don ana so a bata littafi sai a bata wanda ya rubuta shi wa ya rubuta littafin a da ku yi watsi da shi don haka ba za ma ka karanta ba to amma don Allah ka yi wa kanka kiyamun laili in ji hausawa imma malamanka ba su yadda ka karanta wannan littafi ba ka saci idonsu ka sai littafin ka buya kana karanta shi kowane dare kai babi ɗaya mu gani kafin ka sauke idan akwai imani tattare da kai to insha Allah ta'ala sai ka komo kana son Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa gafara Allah ya masa rahama Allah ya ji ganshi Allah madaukakin sarki ya sa albarka cikin karatun da zamu yi kuma Allah ya nufe mu da aiki da abubuwan da zamu ji zamu dakata nan saboda daidai kan gaban karatu kenan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 نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullah jama'atul musulmi a da yawa sun rubuto tambayoyi waɗanda ba su shafi darasin da aka yi ba don haka ba za su ji tambayar su an karanta ba don dama ga yadda mala ya tsara wajen karatunsa duk tambayar da ba ta shafi karatun da aka yi ba bai amsa ta don a samu cikakkiyar fa'ida da kuma fahimtar abin da ake karatu a cikinsa muna fata Allah ya samu dace kuma muna fata za a fahimci malam akan wannan ka'idar da ya sanya a mai tambaya yake cewa malam idan an shiga sabuwar shekara na musulunci to menene ya kamata a yi kuma idan an shiga new year 1st january menene mutum zai yi bisa da abin da ake ba abin da murnar zai kawo mata ko rashin sa to idan kana murna dan an shiga al-muharram ta shekara ta 2029 ai kamata ya ce kayan murna ma idan an shiga eh, laraba laraba ta wuce alhamis ya zo kai murna ko ba ka bane me bambancin su ya kamata ka bambanta idan akwai dalilin da zai sa a yi murnar shiga sabon shekara kamata yana ce akwai dalilin ko da zai sa a yi murnan shiga sabuwar rana kamata yana ce kuma akwai dalilin da zai sa a yi murnan shiga sabuwar awa kamata yana ce akwai dalilin da zai sa a yi murnan shiga sabon minti da kuma sabon second idan baka samu hujjar bambanta waɗancan da wannan ba baka da dalilin murnan shiga sabon shekara eh, abin da nake nufi shine ya bambancin shiga sabon shekara da shiga sabon sakan da shiga sabon minti da shiga sabon kwana don Allah masu ilimi su bambanta menene bambanci ya in wannan sabo ne tsufa? ba sabi sabbi ba ne duk sakan da ya wuce ya wuce wanda ke zuwa sabo ne duk mintin da ya wuce ya wuce wanda ya zo sabo ne rana in ta wuce ta wuce wanda ta zo ba sabuwa ce shekara in ta wuce ta wuce wanda ta zo ba abuwa ce to idan za ka yi murnar shiga sabon shekara waɗancan fa ya kamata a ce akwai bukukuwan su kuma bukin shiga sabon sekar ina ga mutum ya zanta taɓa ke ko yana da kyau ku gane abu ne na ilimi da kuma hankali don Allah dai a yi tunani shi ne bambanci hmm? don haka hadisin annabi ya ce mana in ka waye gari kada ka yi tamani za ka kai yamma in ka kai yamma kar ka yi tamani gobe zai same ka ashe kullum mutum yana tashi ne a matsayin mai sabon aiki kullun nasi gudu fa badi'un nafsahu fa mu'tiquha aw in inji manzon Allah kowa ya tashi da safe ya tashi ne mai sabon aiki aikin jiya tuni dama mala'ika ya rubuta shafinsa an buɗe sabo fil ana jira zaka rusa na jiya ko zaka gina akwai kalma ɗaya da zaka faɗa aikin da kai tun ka balagar ka Allah ya rusa shi ba maganar murnar shiga sabon shekara bala'in da ke bayan ka fa fatan mu gane saboda haka kowa ya tashi da safe aiki ne ja a kansa ya zai tsira a wannan rana manzo Allah bai ce mana kowa ya cika shekara to aiki na gaban ka ba babu wannan saboda haka abin da yasa ma muke tunanin ya kamata a yi shi yasa ya ce mana aslun azimun in ji malamin nan a cikin littafin nan wannan ilimi ne muhimmi saboda a kullum zaka iya auna aikinka da abinda annabi Muhammad ya faɗa shi dai manzon Allah ya ce sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai al'umma ta ta kwaikwayi a halin kitabi sahabbai suka tambaya suwa annabi ya ce yahudu nasara duk abin da suka yi sai kun yi shikenan hadisin kuma sahihul bukhari sahihul muslim ta kuno ko akwai hadisin da ya shi inganci sai ya zama kai kayi murna idan kana so ka tsira daga abin da manzon Allah ya faɗa sai ka auna abin nan da kake na murnar shiga sabon shekara daga ina ya faro me yasa ma kake son ayi hmm? me yasa kake son ayi kana son ayi saboda kaga abokan zama kirista na murnar shiga sabon shekara kai ma sai kana sha'awar a ce mu ma muna murnar shiga sabon shekara ko ba dalilin ba kenan shin abin da na ya faɗa la tattabi anna sanana man kana qablakum haswal qazati bil qazza ya tabbata ko a'a shikenan wato an baka sikeli ne na yadda zaka auna abubuwanka amma a zamanin manzo Allah ba a wata murna a shiga al-muharram shekarun da manzo Allah ya a duniya 63 har ya mutu da an taba yi da mun ji ko hatsancin sa an gaya mana yadda yake ko ba haka bane kwanciyar sa an gaya mana yadda yake alwalas da yadda yake tafiyar sa yadda yake inda a ce yana murna da an gaya mana kuma annabi ya ce ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-jannati illa wa qad bayyantuhu lakum wa ma taraktu min shay'in yubaidukum anin nari illa wa qad nahaytukum an babu abin da zai dan kai ku kusa da aljanna komai kankantansa. kafin in mutu sai da na gaya mu duk abin da zai iya kai ka kusa da aljanna annabi ya ce wallahi ban bar duniya ba sai da na faɗa kuma duk abin da zai iya nisantar da kai daga wuta ban bar duniya ba sai da na faɗa don haka alkhairu kullu khairi ittiba wa sharru kullu sharri ibtida dukkan sharri yana cikin abin da aka kirkiro duk alheri yana cikin abin da aka yi kwaikwayon annabi Muhammad a kansa Allah ya samu gani tambaya ta gaba ce na farko dai yana addu'a ga malam Allah subhanahu ta'ala ya saka da kai kuma ya kara wa malam lafiya sannan wannan tambayar ba fatawa ba ce hukunci ne yake ne ma don haka ba zan karanta ta a hukunci ba saboda malam ba alƙali ba ne fatawa yake ba da don haka yana son shin kamar jihohin da suke suna tsaye da shari'a ya kamata su rinka ba da hutun shekara ya kamata ya samu shi jihohin da suke cewa suna aiki da shari'a su ba da hutun shekara man kana asbuhu ya kuna an yakuna far'uhu fasika abinda duk bai samu tushe mai kyau bayan shari'a ta zai kyau dan uwa murnar kansa muna cewa ba shi da asali bai dai kuma har a ba da hutu to nan ma hutun daga yana aka samu gashi dai mun samu fandishin ai sikeli suwaye suke ba da hutu karshen shekara daga ina aka gano ha <laughs> shikenan an yi koyi da ahlul kitab har ilau saboda haka ba shi da kyau la tattabi anna sanana man kana qablakum hazwa al-qazza bil qazza hatta walau dakhalu juhra babbin la dakhaltumuhu insha Allah in mun karanta littafin nan zamu fahimci abinda yake da illa game da kwaikwayon ahlul kitab da abinda ba bashi da illa da kuma abin da yake zama halal mai kwaikwayon su dan shi kansa manzon Allah ya yi kwaikwayon ahlul kitab shi yasa muhimmancin a yi haƙuri a littafin littafi ne mai tafiya da iliminsa ba ya bukatan wani abu waje da shi insha Allah Allah ya ba mu kyakkyawar fahimta Allah kuma ya kare mu daga kuskure ta wajen bayanin sunnar manzon Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yana son shi wannan mutumin ba zai taɓe ba a duniya bare kuma kiyama sau biyu manzon Allah yana ce masa wallahi inni ina son ka wato inni la lallai ni ina son ka ya kai mu'azu sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa haka bayan manzon Allah ya gaya wa mu'azu dan jabal wannan maganar faƙala sai ya ce masa osika ya mu'azu ina maka wasiya ya kai mu'azu la tada'anna fi duburi kulli salatin kada ka bar wannan addu'a da zan karantar da kai a ƙarshen kowace sallah kada ka yarda a samu ka yi sallah ka gama wannan sallah ba ka yi wannan addu'a da zan karantar da kai ba manzon Allah ya ce kulli salatin kowace sallah ina ma wasiya ka rike wannan addu'a ta kulu ka rika cewa Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika manzon Allah ya ce ka rika faɗin wannan addu'a a ƙarshen kowace sallah ya Allah ina roƙonka ka taimaka min a bisa zikirinka ka taimaka min a bisa godiya ga ni'imar da ka yi min kuma ka taimaka min in kyautata ibada gare ka jama'a kulawa da zikiri abu ne mai wahalan gaske babu mai iya yinsa sai da taimakon Allah kulawa da zikiri abu ne mai wahalan gaske bai yiwuwa sai wanda Allah maɗaukaki ya taimake shi shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koya wa mu'azu ɗan jabal wannan addu'a ya riƙa yin wannan addu'a ka'in da na'in a ƙarshen kowace sallah kana iya yin addu'an kafin ka yi sallama kuma kana iya yin ta ma a bayan sallama ka duba aunul ma'abud a mujallar na uku shafi na 224 ya kamata mu riƙe wannan addu'a da kyau domin wasiya ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك akan zikiri na safiya da na yammaci nake son in yi wa kaina tunatarwa da kuma wanda Allah ya ba shi damar sauraron wa'azina dinnan a wannan haɗuwa wanda ƙungiyar women in da'awa na nan abuja ta shirya Allah shi ƙara mata albarka a wannan rana ta lahadi ɗaya ga watan rabi'u thani hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 428 wanda ya dace da 29 ga watan hudu shekara ta 2007 eh, babu shakka hadisi ya inganta daga annabi muhammad hadisin yana sahihu muslim hadisi na 287 yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1171 yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 585 jabir bin samura Allah shi kara masa yarda ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sallal fajira jalasa fi musallahu hatta tatlu ash-shamsu hasana jabir bin samura ya bayyana mana wata siffa ta sallar annabi Muhammad ya ce shi manzon Allah ya kasance idan ya yi sallar asubahi idan annabi ya gama sallar asuba yana zama a wannan gurin da ya yi sallah ɗin ba zai tashi ba sai rana ta bullo kyakkyawan bullowa. manzon Allah baya tashi a bayan sallar asubahi sai rana ta bullo in ji jabir bin samura hadisin ya inganta yana cikin littafan sunna masu yawa jama'a mu yi ƙoƙari wajen raya wannan sunna babu bambanci a tsakanin maza da mata kamar yadda Allah maɗaukaki ya yaba wa maza hakanan Allah ya yaba wa mata a suratul ahzabi aya ta talatin da biyar ya ce wa zakirin Allah kafiran wa zakirati maza masu yawan zikirin Allah da kuma mata masu yawan zikirin Allah a'adda addallahu lahum magfiratan wa ajiran azima Allah ya musu tanadin wata gafara da kuma wata lada mai girma bare kuma ga hadisi wanda ya inganta yana sahihu muslim hadisi na 2726 yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na yana ma sahihu sunan ibn majah hadisi na 3,808 hadisin juwairiya juwairiya tana cikin matan manzon Allah ta ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukra hatta sallar subha wata rana manzon Allah yana gidanta da asubahi manzon Allah ya fita ya tafi masallaci ita kuwa ta shirya ibada sun maraja a ba'ada an abuha ƙariban min nisfin nahari bayan rana ta ɗaga hantsi ya yi kusa da sha biyun rana sai ga manzon Allah ya dawo gida yana zuwa sai ya tarar da juwairiya wahiya jalisa tana zaune annabi ya yi sha'awan abin nan da ta yi na zikirin Allah har ma yake tambayar ta tun da na tafi biki tashi daga wannan guri ba ta ce tun da ka tafi ina zaune a nan ya rasulallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa karantar da ita wani nau'in zikiri wanda yake da yawan fa'ida wannan yana tabbatar muku cewa zikirin nan da ake a bayan sallar asubahi bai keɓanta ga maza ba har da mata da a ce banda mata da manzon Allah ya tsawatar ma juwairiya ya ce mata ita wannan ibada na zikiri da ake bayan sallar asubahi da mata sai maza a maimakon haka annabi sai ya yaba mata har ma ya ƙara mata da wani nau'i na zikiri don haka jama'a mu yi ƙoƙari wajen raya wannan sunna ta annabi muhammad domin akwai alheri mai ɗimbin yawa a cikinta akwai garabasa anas bin malik allah shi ƙara masa yarda ya ruwaito hadisi wanda ya inganta yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 586 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sallal gada tafi jama'atin wanda ya yi sallar asubahi a cikin jam'i ya tafi masallaci aka yi sallah tare da shi ثم قعد يذكر الله sannan ya zauna yana zikirin Allah hatta tatlu a shamsu har dai rana ta bullo sannan ya tashi thumma salla raka'atayn sannan yayi sallah raka'o'i guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladansa kanat lahu ka ajiri hajjatin wa umra ladansa yana daidai da aikin haji da kuma umra ga wanda ma aka karbi aikin hajjinsa da um-, umrar tasa don kawar da shakka anas bin malik ya ce bayan annabi ya faɗi wannan magana sai da ya maimaita kalman nan sau biyu yana cewa tamatin tamatin ladan wanda ya zauna a bayan sallar asubahi yana zikirin allah har rana ta bullo ladansa yana daidai da ladan wanda ya haji da umara cikakku cikakku don haka babu ko shakka idan baka samu damar aikin haji ba to ga wani aiki na harshe wanda ladansa ya yi daidai da ibadar hajji da umra gara basa mai girma Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukurika wa husni ibadatika akwai hadisi shi ma ya inganta yana cikin sahihu sunan tirmizi hadisi na 2470 yana sahihu sunan ibn Maja hadisi na 1856 wannan hadisi ya inganta daga annabi muhammad labarin yana cikin hilyatul auliya a mujallar na farko shafi na ɗari da 182 sauban ya ba da labari ya ce allah ya saukar da da ta talatin da hudu ta suratu tauba والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب alim. waɗanda suke ɓoye zinari da azurfa Allah ya ba su dukiya sun tara sun ɓoye wannan dukiyan ba sa amfani da ita wajen taimakon addinin Allah to waɗannan mutane ka musu albishir akwai wata azaba mai raɗaɗi wacce Allah maɗaukaki ya musu tanadi a ranar tashin kiyama Allah shi kare mu yawma yuhma alaiha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum a ranar kiyama za a saka wannan dukiyan a cikin wutan jahannama sai an gasa dukiyan a riƙa manna ma waɗannan mutane a goshinsu da sassansu da bayansu ana ce musu haza ma kanastum li anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka yi ta ɓoye ma rayukanku fa zuku ma kuntum taknizun sai ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna adana ma rayukanku a duniya wannan aya ta tsoratar da sahabban annabi Muhammad sosai domin Allah yana gargadi game da mutum ya adana dukiya baya taimakon addini da ita hankalin sahabban annabi Muhammad ya tashi matuƙa in ji sau ban ya ce kunna ba a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi muna tare da manzon Allah a cikin wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyensa faƙala ba abu ashabihi wasu daga cikin sahabbai suke muhawara akan ita wannan aya to ga wata aya ta sauko tana magana mai tsanani akan mutum ya aje dukiya bayi taimakon addini da ita ashe kenan fa dukiyar nan tana da haɗari yaya za mu yi ne lau alimna ayyul mali khairun fanattakhidahu me zai sa ba za mu tafi mu tambayi manzon Allah ba wani irin nau'i ne na dukiya ya fi sauƙi wanda za mu riƙe wanda za mu kubuta a kiyama babu azaba a kansa sahabbai suke muhawara ya kamata mu tambayi manzon Allah tun da dai an ce wanda ya adana dukiya ba taimakon addini da ita akwai azaba a kansa a ranar tashin kiyama me zai hana mu je mu tambayi manzon Allah wani irin dukiya ne ya fi sauƙi wanda haɗarinsa ba shi da yawa mutum a kiyama yana tsira nan da nan sai ko suka ɗunguma zuwa ga manzon Allah ya rasulallah ga wata aya ta sauko ta suratu tauba Allah yana tsawatarwa akan tara dukiya ba a taimakon addini da ita akwai azaba akan mai yin haka a ranar tashin kiyama muke tambaya ko shin akwai wata sana'a akwai wata dukiya akwai wani jari da mutum zai riƙe wanda a kiyama zai tsira wanda haɗarinsa ba shi da yawa sai manzon Allah ya ba su wata amsa da ta ba su mamaki manzon Allah ya ce musu afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun shakirun wa zaujatun mu'mina tu'inuhu ala imanihi dukiyar da ta fi daraja kuke so ku sani dukiyar da in mutum ya rike ta a duniya a kiyama yana tsira babu hadari a kansa ta ai dukiyar da ta fi daraja ita ce Allah ya baka harshe na zikirin Allah ya baka zuciya na godiyar ni'imar Allah sannan ka yi sa'a ka samu mace mai imani wacce za ta taimaka maka akan imaninka in ka samu waɗannan abubuwa guda uku to ka samu babban jari a kiyama ba ka shiga musiba ala wa wa wa wa husni ibadatika don haka wanda Allah ya bashi harshe ya fi mutumin da Allah ya tila masa dukiya a duniya Allah ya baka harshe wanda kake iya zikirin Allah da shi kuma ya baka zuciya wacce kake iya gode ma Allah ni'imar da ya maka ya taimaka ya baka mata mai imani wacce za ta taimaka maka akan al'amura na addini haka kuma ita mace Allah ya bata miji mai imani mutumin kwarai mai kulawa da addini wanda duk ya samu wannan to ya samu babban rabo a duniya kai ba ma haka ba jama'a babu wata ibada da tafi zikirin Allah babu wannan ibada magana ce ta annabi muhammad hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3377 hadisin abu darda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum kuna so in ba ku labarin aikinku wanda ya fi alheri wa azkaha inda malikikum kuna so in baku labarin aikin da ya fi tsarkaka a wajen Allah mai mallakan ku wa arfa'uha fi darajatikum kuna so in gaya muku aikin da ya fi ɗaukaka darajar ku ta duniya da ta lahira wa khairul lakum min infaqi zahabi wal warqi kuna so in gaya muku aikin da ya fi lada a ce kun ba da sadakan zinari da azurfa wa khairul lakum min an talqaw aduwakum aikin da yafi a ce kun tafi yaki kun haɗu da makiyanku fa tadribu a'naqahum kuna sare wuyansu wa yadribu a'naqakum suna sare wuyanku kuna so in gaya muku aikin da yafi waɗannan ayyuka baki ɗayan su daraja qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce muna so qala sai manzon Allah ya ce zikirullahi ta'ala ku riki zikirin Allah zikirin Allah shine aikin da ya fi alheri shine aikin da ya fi tsarkaka shine aikin da ya fi gaggauta daga darajar mutum a nan duniyan da kuma lahira kuma shine aikin da ya fi lada a kan ka ba da sadakan zinari da azurfa ba ma dala da naira ba ba ni tamanin dala da naira har yanzu sun kai darajar zinari manzon Allah ya ba da misali da zinari da azurfa ya ce zikirin Allah in mutum ya yi ladan da yake samu ya fi na mutumin da ya ba da sadakan zinari da azurfa ya fi ma ka tafi fagen yaƙi manzon Allah ya ce ka hilla wuyan kafiri ko a wuyan wuyanka in ka duba kitabu zuhdi na al'imamu Ahmad bin Hanbal Allah ya ji gansa shafi na 181 mu'azu dan jabal shi wancan sahabin nan da annabi ya kama hannunsa ya ce masa ina son ka ya karantar da shi wata addu'a da ya kamata ya riƙe ta da kyau ya batta ga mu'azu ɗan jabal a matsayin wasiya ya ce masa karka yadda ka bar wannan addu'a to shi mu'azu ɗin nan shi kansa sahabin manzon Allah wata rana yake gaya ma almajiransa wannan fa bayan rasuwar annabi Muhammad kenan. ya ce musu ma amila adamiyun amalan an jalahu min azabillahi min zikirillah dan adam babu wani aiki wanda zai yi a duniyan nan wanda a dalilin aikin nan zai samu tsira daga azabar Allah nan da nan fiye da zikirin Allah in ji mu'azu dan jabal kalu sai almajiran mu'azu dan jabal suka ce walal jihad fi sabilillah ko da jihadi mutum ya tafi yaki Kala sai ce wala an yadriba bi sayfihi hatta yanqati'a ko da mutum zai tafi yaki da takobinsa ya dinga sara sai takobin ya tsinke ba zai samu tsira daga azabar Allah nan da nan kamar a ce ya rike zikirin Allah ba sai mu'azu dan jabal ya ce ai mu Allah ne ya faɗa a suratul ankabut aya ta 45 Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi sala yana gaya wa annabi Muhammad Allah yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ya ce masa ka karanta abin nan da aka yi wahayinsa zuwa gare ka na littafin Qur'ani wa aqimi salata kuma ka rika tsaye da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle ita sallah tana hani game da alfasha da miyagun ayyuka sai Allah ya ce wala zikirullahi akbar kuma lallai fa zikirin Allah shi yafi girma wallahu ya'lamu ma tasna'un Allah yana sanin abin da kuke aikatawa mu'azu dan jabal Allah shi kara masa yarda ya kafa hujja da ita wannan aya akan cewa zikirin Allah shi yafi girma kuma kun san matsayin mu'azu a cikin sahabban annabi Muhammad wannan magana ta mu'azu dan jabal ba ma maganarsa ce ba asalinta magana ce ta annabi muhammad ka duba sahihu sunan ibn maji hadisi na 279 da sahihu targib hadisi na 1495 manzon Allah ya ce laisa shay'un an jamin azabillahi min zikirillah babu wani abu wanda ya fi gaggauta tserar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah babu wannan abin in ji manzon Allah laisa shay'un ja min azabillah min zikirillah babu wani abu da ya fi tseratar da bawa daga azabar Allah fiye da zikirin Allah a cikin sahihu targhib hadisi na 1498 annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'abdu la yanju min shaitan illa bi zikirillah shi bawa baya samun tsira daga shaitan sai fa in ya rike zikirin Allah wannan magana ce ta manzon Allah bawa baya tsira daga shedan sai ya rike zikirin Allah don haka zikirin Allah da shedan ba su haduwa in ga mutum baya kiyaye zikiri to ka tabbata wannan yana cikin 'yan kungiyan shedan wa ya faɗa Allah da kansa a suratul mujadala istahwadha alaihim shaitan fa ansahum dhikrallah shaiɗan shi ya ruɗe su ya mantar da su zikirin Allah sai Allah ya ce ula'ika hizbu shaitan waɗannan su ne ‘yan ƙungiyar shaiɗan ala inna hizba shaitan humul khasirun Allah ya ce ku sani ‘yan ƙungiyar shaiɗan suke hasara a duniya da kuma kiyama Allah shi kare mu Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika in ka duba silsilatul ahadith sahiha hadisi na 654 Talha bin Ubaidillah yana cikin mutane goma da annabi sallallahu Alaihi sallam ya musu albishir da samun aljanna tun daga duniya, Allah shi ƙara masa yarda. Talha bin Ubaidillah yana cikin al'awwalu na sabiƙun, a sabiƙun al'awwalu na waɗanda suka riga musulunta daga cikin sahabban annabi Muhammad, manyan sahabbai. Talha ya ba da labari ya ce inna nafaran min bani udura salasa akwai wasu mutane uku da suka zo suka musulunta a zamanin annabi Muhammad. Wasu mutane uku daga wata kabila da ake kiranta banu uzura suka zo suka musulunta a tawun nabiya fa aslamu qala fa qala nabiyyu man yakfinihim sai manzon Allah ya dubi sahabbai ya ce to ni dai bani da abin da zan yi ma waɗannan mutane uku liyafa. a cikinku akwai wanda zai taimaka min ya ba su masauki ya ba su abinci sai talha bin ubaidillah ya ce ana ni ne ya rasulallah bayan an tashi majalisin manzon Allah talha ya ce musu ku zo mu je gida suka bi shi fakano inda suna isa gida ya buɗe ɗaki ya ba su dama a nan suke zama suna zuwa karatu wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam talha yana ba su abinci yana kulawa da su talha ya ce fa ba'athan nabiyyu ba'athan wata rana sai manzon Allah ya tura wani ayari na mayaka za a tafi yaki an tara sojoji sai ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku ya cewa annabi yana so shi ma ya fita cikin wannan tawaga fa kharaja fihi ahaduhum ɗaya daga cikinsu annabi ya bashi dama ya tafi wannan yaki da aka dawo daga yakin sai labari ya iso fasta shahada cewa wannan mutumin yana cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada saura biyu suna zuwa karatu wajen manzon Allah ana nan ana nan thumma ba'atha ba'athan fihim akhar wata rana manzon Allah ya ce to zai tura tawaga ta mayaka za a tafi yaƙi aka shirya sojoji sai ɗaya daga cikin mutane biyu ɗin da suka saura ya ce shi ma fa yana so ya tafi wannan yaƙi saboda fatan ko Allah ya masa arziki da mutuwar shahada manzon Allah ya ba da dama ya shiga cikin wannan tawaga aka tafi yakin shi ma kuma ya mutuwar shahada saura mutum daya shi wannan da ya saura yana gidan Talha bin Ubaidillah sai rashin lafiya ya kama shi yana ta jinya har dai Allah ya nufa cewa wannan ciwo na ajali ne sun mata salisu ala firashihi shi wannan na uku sai ya mutu akan gadonsa aka yi sa kaga dukkansu sun mutu shikenan fara'aitu haula'i salasa alladhina kanu indi fil jannati na kwanta bacci sai nayi mafarki in ji Talha bin Ubaidillah babban sahabi yace sai nayi mafarki ga waɗannan mutane guda uku duka an ce su shiga aljanna amma abin da ya bani mamaki fara'aitul mayyita ala firashihi amamahum da Allah ya ce ma waɗannan mutane guda uku su shiga aljanna sai na ga wanda ya fara shiga aljanna shine wanda ya mutu na ƙarshe wanda ya mutu akan gadonsa wa ra'aytu alladhina istashhada akhiran yalihi wanda yayi shahada na ƙarshe kuma shi yake bin bayansa wa yalihi alladhi istashhada awwalahum wanda ya yi shahada na farko kuma shine ya zo a ƙarshe wajen shiga aljanna fa dakhala ni min zalika wannan abu sai ya bani mamaki kai nace sai na tambayi manzon